أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake bamu wannan dama na sake bayyana tare da ku inda muke bayanin darasi dangane da kyawawan ɗabi'u a cikin addinin musulunci darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da hakikanin tuba da kuma wajabcinsa insha Allah cikin wannan bayanin ma za mu je ƙarin haske a kan hakikanin tuba da kuma wajabcinsa ƙara sawa kenan na wannan maudu'i da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata cikin darasin da ya gabata mun yi bayani kan cewa al'amarin tuba wani al'amari ne na juyi wani juyin juya hali ne ake samu a cikin zuciya sakamakon matakai guda uku wanda suke faruwa wannan zai ingiza mutum ya zuwa ga tuba ya zuwa koma ga Allah subhanahu wata'ala kuma mun yi bayani inda muka nuna cewa ma'anan tuba shine koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala watan komawan bawa ma'abucin zunubi ya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala daga barin zunubai da kuma miyagun ayyuka daga kuma miyagun ɗabi'u Allah subhanahu wata'ala kuma ana kiran shi tawwab ma'ana mai yawan karɓan tuba daga bayansa ai mai dawowa mai yawan dawowa da rahamarsa ya zuwa ga bayansa bayan sun yanke wannan rahama tsakaninsu da Allah subhanahu wata'ala sakamakon zunubai saboda haka <clears throat> inda muka nuna cewa kenan tuba wani nau'in juyin juya hali ne wanda yake faruwa a cikin zuciyar dan adam wanda zai samar da wani canji tare da shi daga barin wani yanayi ya zuwa ga wani yanayi wanda yake mafifici saboda haka dangane da wajabcin tuba shi ma za mu yi ɗan bayani kamar haka wajabcin tuba wani abu ne wanda yake dukkanin malamai na addinin musulunci sun yi ittifaki akan cewa wajibi ne ya zamanto mutum ya tuba wajibi ne bawa ya tuba zuwa ga ubangijinsa sakamakon zunuban da ya aikata ya zamanto ya yi niyan barinsu ya yi nadama a kansu ya kuma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da kyautata ayyuka Allah subhanahu wata'ala kuma cikin rahamansa da ɗaukakansa da falalansa yakan dawo da rahamansa ya zuwa ga bawansa da ya tuba zuwa gare shi wannan duk malaman addinin musulunci sun yi ittifaki akan cewa tuba wajibi ne saboda haka za mu iya ganin shi kan kansa alkur'ani mai girma shi ma ya sarraha a cikin wannan aya aya ta takwas cikin suratu tahrim inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal lazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahti al-anhar inda Allah subhanahu wata'ala ya kira muminai da suna wanda yake mai tarin falala da ɗaukaka da albarka watan sunansu na kasancewa su muminai ne wanda suka ba da gaskiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka gaskata da manzon Allah ta'ala wanda suka gaskata da ranar ƙarshe Allah ta'ala ce ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ya ku waɗanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga zunubanku ana samun mumini da zunubai ma damun ba masumi ba ne yana da zunubai ƙanana ko manya Allah subhanahu wata'ala yana kiran mumini a nan wurin cikin wannan aya da cewa ya ku mumini ku koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da tuba watan komawa na gaskiya taubatan nasuha tuba ta gaskiya wadda babu komawa a cikin zunubi bayanta saboda haka ubangijin ku ya kusata asa rabbukum hakika ku ya kusata an yi kafira an kuma sayya a cikin ya zamanto ya kankare muku miyagun ayyukanku sakamakon tuban da kuka yi wa yudkhilakum kuma ya shigar da ku jannatin tajri min tahti al-anhar to aljannoni wanda a ƙarƙashin su suna gudana wata iyakan ni'ima kenan na Allah subhanahu wata'ala a ranar alkiyama Ginin cikin wannan aya ɗin za mu iya fahimta cewa tuba wajibi ne tunda Allah ta'ala Ya ce tubu malamin usul suna ce fi'ilul amr yana yana fa'idantar da wajabci ne idan Allah ta'ala ya ce ayi ku yi kaza ya ku wanda kai imani ku yi kaza to yana nuhin kenan wajibi a yi in dai ba wata karina ta zo ba wadda za ta canza wannan daga wajabci zuwa ga istihbabi ba saboda haka cikin wannan aya din muna iya fahimta cewa tuba wajibi ne wajibi ne a koma ga Allah subhanahu wata'ala idan an yi zunubi wajibi ne ya zamanto an tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan yana da natijoji yana da fa'idodi wanda zai samar da tare da shi mumini wanda ya tuba na farko Allah subhanahu wata'ala zai kankare mai miyagun ɗabi'unsa miyagun zunubansa sannan kuma Allah subhanahu wata'ala zai shigar da shi aljanna saboda haka wannan aya tana kunshe da ma'anoni masu girman gaske wanda ta cancance ta cancanci ya zamanto an yi tunani a kanta sannan kuma za mu iya gani su annabawan Allah subhanahu wata'ala duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko ba annabi ko kun manzo zuwa ga mutanen shi to harkon abin da yake kira zuwa gare shi shine tuba yana kiran mutane zuwa ga tuba wannan ya nuna kenan wajabcin tuba saboda me ba tare da mutum ya tuba ba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba ba tare da mutum ya tsarkake zuciyar shi ba babu wani mahalli wanda tauhidi zai iya zama annabawa suna kira ne zuwa ga tauhidi kenan harkon marhalan da za su taka harkon marhalan da za su hau a kan shi matakin harko shine to kiran mutane zuwa ga tuba kamar yadda muka yi bayani cewa idan mutum yana bukatan ya tsarkaku idan mutum yana bukatan ya kyautata ɗabi'unsa farkon matakin da zai hau shine tuba shi yasa annabawan Allah subhanahu wata'ala da manzanni su ma farkon abin da suke kiran bawa zuwa gare shi farkon abin da suke kira bayan Allah zuwa gare shi shine tuba saboda idan mutum ya tuba zuciya ta tsarkaka lokacin ne tauhidi zai iya zama lokacin ne kadaita Allah subhanahu wata'ala zai iya zama a cikin zuciyarsa lokacin ne kyawawan ɗabi'u da kyawawan ayyuka za su samu mahallinsu lokaci ne jawin zuciyar shi zai kasance ya gyaru ya zama hakikanin jawi na zuciya watan yanayi kenan na zuciya na mutum na hakika alal misali in za mu duba zuwa ga annabin Allah subhanahu wa ta'ala annabi hud ala nabiyina wa alihi wa alaihi salam shi ma harkon abin da ya kira al'umma shi zuwa gare shi harkon abin da ya kira al'umma shi zuwa gare shi shine tuba watan tuba kamin tauhidi watan su tuba su koma ga Allah subhanahu wata'ala wanda zai daidaita al'amarin su ya zamanto sun kyautata tauhidi sun kyautata ta Allah subhanahu wata'ala sun kyautata kyawawan ayyuka Allah subhanahu wata'ala yana cewa akan harshen annabi hud salam yana cewa wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilai yana cewa ya ku mutane na ku nemi gafaran ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi ku nemi gafaran Allah subhanahu wata'ala sannan ku tuba zuwa gare shi wannan kenan yana nuna mai yana nuna wajabcin tuba wajabcin koma zuwa ga Allah subhanahu ta’ala wajabcin istighfari wannan kenan ɗaya daga cikin misalan da muka ambata dangane da annabawan Allah subhanahu ta’ala harkun abin da suke kira zuwa gare shi shine tuba kamin tauhidi kenan hakanan za mu iya ganin annabi salih shi ma ya nuna tuba shine asase shine tushe ga aikin shi da kuma da'awan shi shi ma yana cewa faƙala ta'ala Allah subhanahu ta'ala yana cewa akan halishinsa yana cewa fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi ku nemi gafara Allah subhanahu ta'ala sannan ku tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ku koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala sannan za mu iya gani shi ma annabi shu'aib ala na wa alaihi salam shi ma ya yi taharruki ya motsa a cikin da'awansa ta hanyar wannan macirata ta hanyar wannan muntalaki yana cewa wastagfiru rabbakum ثم ilai. Inna inna rabbi rahimun wadud. ina cewa ku yi istighfari ku nemi gafaran ubangijinku ku tuba zuwa gare shi lalle ubangijina ya kasance mai jinƙai lalle ubangijina ya kasance mai son bayansa mai son bayansa wanda suke tuba suke koma zuwa gare shi mai jin kansu ne mai jin kukansu ne mai koma ya zuwa da rahamarsa ya zuwa gare su bayan sun nisanta da shi sakamakon zunubansu da kuma miyagun ayyukansu wannan kenan dangane da ayoyin alkur'ani masu girma wanda suke nuna mana annabawan allah subhanahu wata'ala sun kasance harkon abin da suke kira mutanen mutanensu zuwa gare shi shine tuba mutane su tuba zuwa ga allah subhanahu wata'ala su nemi gafaran shi su daina miyagun akido su daina miyagun ayyuka su daina miyagun ɗabi'u su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan shine abin da zai tsarkake su wannan shine abin da zai kusatan da su ga Allah subhanahu wata'ala wannan shine abin da zai ba su rayuwa mai kyau cikin wannan duniya wannan shine abin da zai ba su kyaukyawan sakamako ranar alkiyama hakanan kuma in za mu koma zuwa ga riwayoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ma suna akada wannan al'amarin wanda ke nuna mana cewa tuba wajibi ne kuma wajabcin tuba wajabci ne wanda yake faure ma'ana wajibi ne mutum ya tuba da sauri idan ya iltifati idan ya waiwayu ya zuwa ga miyagun natijoji miyagun sakamako na zunubai da kuma nisantar da shi da suke daga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma shiga tsakanin shi da suke yi da tsakanin shi da masoyinsa Allah subhanahu wa ta'ala kenan saboda haka wajibi ne da sauri ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya zo cikin wasiyan imamu ali alaihi salam wanda ya maɗansa imamul hassan alaihi salam yana cewa wa in farakta sayi'atan fa'ajil mahwaha tauba yana ce masa ya kai ɗana idan ka rabu da mummunan ɗabi'a to kai saurin ta da tuba to idan ka bar zunubi to kai sauri ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala saboda wannan tuban shine zai shahe wannan zunubi wannan riwaya wanda ya zo daga imam ali alayhi salam taba'an ba ya nuna cewa imam hassan alayhi salam yana aikata zunubai amma irin abin da ake cewa ne iyaki a ni wasu iya jara tun kana magana da wani ne amma kana nufin wani shi kana nufin wani shi saboda haka imamu ali salam nan wurin yana nufin yi tambihin wasu ne ya tunatar da su kan cewa tuba shine abin da yake shahi mummuna saboda haka ba yana ni imamu hassan alayhi salam ya aikata zunubi ne ko yana aikata zunubi wal azbillah kenan idan mutum ya rabu da mummuna abin da ya kamata shine sauri ya gaugauta tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala sai wannan tuban ya shahe wannan mummuna hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce ma ibn mas'ud yana ce masa yabna mas'ud la tuqaddim la zamba ولا تؤخر التوبة ولكن قدم التوبة وأخر الذنب yana ce masa ya kai dan mas'ud kada ka gabatar da zunubi kuma ka jinkirta tuba sai dai abin da ya kamace ka shine ka gabatar da tuba kuma ka jinkirta zunubi wannan shi ma hadisi yana nuna mana tuba wajibi ne kuma wajabcinsa da sauri ne mutum ya yi ƙoƙarin gabatar da tuba kamin ya zamanto ya gagota aikata zunubi hakan ya kamata mutum ya jinkirta zunubi kuma ya gabatar da tuba a kowane lokaci sannan ya zo wani hadisi shi ma daga imamu ali alaihi salam wanda yake cewa musawwifu nafsihi tauba min hujumil ajal ala a'zamil khatar ina cewa duk mutumin da yake yin sassauci baya saurin tuba baya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to lallai yana kan babban hadari saboda ajali yana iya afka masa kowane lokaci ya zamanto ya kawar da shi daga wannan rayuwa din a halin bai tuba ba saboda haka kenan don kauce ma wannan hadarin ya kamata mutum ya gaugawan tuba daga miyagun laifuka ya gyara kansa ya kyautata ɗabi'unsa ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin ya rabauta a duniyansa da lahiransa wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وآله الطيبين الطاهرين